saurare barka da wannan yammaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha rediyo sannan za a iya jan mata yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zahra Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau sha hudu ga watan Mayu na shekarar 2021 filin namu na nishadi ne. ke zara'u yau mun samu bakuncin wani sabon mawaki da kuma jarumin fina-finan masana'antar Kannywood. Sannan kuma muna tafe da shirin kunama daga zauren girke mu. Masu saurare sai ku ta zo mu ku saurari shirin yau da gobe. Masu sauraro za mu soma shirin namu ne da kai ziyara Kano ta Dabo, inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta samu tattaunawa da wani sabon mawaki wanda yake sojan ruwa wato Navy, amma kuma mawaki. Sunana Shafi'u Shehu Kusau, amma ana kira da suna Shafi anur. To Shafi anur wannan waka da ka fitar da ita kwanan nan ta soyayyan nan. Eh, um, me ya ja hankali ka kai wannan waka ah, abin da ya ja hankali na na wannan waka na fata ita ne ah, saboda wani ah, labari wanda ya taɓa faruwa da ni a lokacin da na samu ɗana na farko irin yadda na ji kuma kamar yadda na ga sauran mawaka sun mai da hankali ne kamar ga maganar soyayya kawai tsakanin miji da mata har yanzu ba a samu wanda ya taba fitta wata wanda ta ke da alaka da ɗa ba haka misali to shi ne kawai abin da ya burge ni ga ya kamata shi ma da a nuna irin albarka da kuma silas na yanda ake ah, ji idan aka haife shi to wato ita waƙar soyayya ne tsakanin iyaye da eh, Eh, waka ne tsakanin kawai irin soyayya irin soyayya na nuna wakan ne suke fahimtar da mutane irin alaka na soyayya da da mahaifi eh. wanda shi wannan soyayyar ita daban take eh, idan a cikin wakan kina jin da nake faɗa cewa shi son da ai a ƙarƙashin zuciya yake da wanda aka haifi wanda soyayyar da tsakanin shi da iyayensu wannan son shi daban yake mm. a ƙarƙashin zuciya yake to a rera waƙar a ɗan rera mana wasu baitoci daga waƙar So masha Allah uh, kamar yadda mun faɗa a cikin waƙan shine um, so na karkashin zuciya ne mai daɗi da mai daɗi da mai daɗi haka ne dinga wata ita ko kina son rera miki ne kamar yadda na rera waƙan. Ya rera mana mana ko. Da <laughs> shi kenan. So na karkashin zuciya ne daɗi da mai daɗi. da mai daɗi sau na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi da mai daɗi da mai daɗi sau na ƙarƙashin zuciya ne mai daɗi da mai daɗi da mai daɗi albarka albarkar albarka diyar kwarai ribar soyayya an mai albarka albarkar soyayya an mai albarka diyan kwarai ribar soyayya wannan waka akwai wata waka ka da mutane aka ma aka dan san ka da ita ta lu'ulu'u eh lu'ulu'u wal marjan ita ma ita soyayya ce eh ita wannan na soyayya ne na yi wannan ya danganci tsakanin miji da mata ko saurayi da budurwarsa. masu sauraro za eh, su so san da dai kai jami'i ne na kayan sarki kuma kwatsam sai gashi kana waka wanda ba ba eh. saba ganin haka ba eh to shi aikin soja ko wanda kika ganin shi ya shiga aikin soja yana da alaka da wani abu da Allah ubangiji ya mishi baiwa a kai mm. wani dan kasuwa ne kafin ya shiga aikin soja wani mawaki ne dukkan sojoji da ke zan su dewa suna da alaƙo da abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya ba su a matsayin fasaha. Mm-hmm. Kinga kamar misali akwai malamai a cikinmu akwai nurses a cikinmu akwai ko don daban mutane daban-daban to kin mm. gani. Eh, a irin haka ne abu ne waka kuma ba abu ne wanda ce misali na tsage shi ba ko na fara sha abu ne wanda tun ina secondary school lokacin ana makarantar secondary school mm. nakan ɗan rera nakan yi abubuwa na haka kuma nakan zauna haka idan ba da aikin ina rubutawa sai ba abu ne wanda na tsira yanzu abu ne wanda aka fara shi tun ana aiki yara abin da zai ba mutane mamaki ga kan soja to soja shi yana da lokacin eh, da har zai zauna yi waɗannan rubuce-rubucen ne eh ina da lokaci saboda idan muka tafi ruwa ni soja ne amma sojan ruwa mm. idan muka tafi ruwa haka za a kai lokacin da ma a cikin jirgin kowa ya gaji da juna ba ma san ma magana da juna mm. sosai na kan haye can sama akwai hasumiyar jirgi inda direban jirgi yake ta gaba da ake ce ba bridge mm. da ke zauna na a gaba iska yana duka na ba da abokin fira sai wannan waƙoƙin na ba mm. to a nan dai gasali asali ma abin ya ƙara har tsakani na rubuta waƙoƙi da dama wanda kuma har na zuma na shiga studio ina rerawa to kawo yanzu kana da waƙoƙi kamar guda nawa gaskiya yanzu ina da waka a rubuce dai a ƙasa ina da waka fiye da hamsin amma waɗanda na yi gaskiya wanda ya rubuta sosai a shi kuma wani sirri ne wannan akan ruwa idan kina zaune Allah ya kamar ana maka wahayin abubuwa ne za ka dinga hmm. tunani saboda baka magana da kowa kana zaune kai kaɗai to zan shi kar tunani ya buna yawa irin haka nan sosai. in zauna kawai in ɗauki littafi da bayarwa in dinga rubutawa yawanci abubuwa za ki gamsu abubuwan inspirational feeling suna zo maka idan kana ruwa. To, eh, shin akan ɗan je kamar a gayyace ka kamar ka zo eh, wajen taro haka a gudanar da waka? Eh sosai an sha gayyata ta, to amma yanayin aiki baya bari na tafi in yi wannan. Mm. To sai dai da kuma daga bayani yanzu daga da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dama ina da kudurin barin aiki kuma ba wai na bar aiki bane don waka na bar aiki ne saboda ni dan kasuwa ne hmm. a ah, part from waka din ma da kan yi bugi-bugi na kasuwanci to yanayin aikin soja kin san baya baka dama kuma na kai wani matsayin da ya kamata a ce yanzu na zauna na huta da ka To kun lokacin da kake waka, lokacin da kake waka tsakanin kai da abokan aiki shin ba a fuskanci tsangwama ba? Eh to wasu kan su mun dariya in suka gana zauna su dinga mamaki ba da ba san ma me nake rubutawa ba wai kai me kake rubutawa haka za su ga sun zauna nan na zauna na zauna an ta rubuce rubuce in dauko wannan pepa na kuskure in yaki yanzu wajen sun zauna zaune da su haka za su ta kallo suna mamaki wasu kuma suna dariya sa ah, me mm-hmm. nake rubuta ni kuma ina yin wannan ne a matsayin nishaɗi to har kuma na zo na rera wa abokai na haka sai suke bani shawara cewa to eh, ga wasu ma suna yi wanda ma Allah bai ba su irin fasaha kama kuma suna yi haka ma wanda ba su kai ka ba to kai me zai hana ka shiga studio kai mm. to kuma al misali nan kashi na shiga na yi wani murja ita ce waka na farko da na fara fitarwa da kuma na yi wakan har kuma ake mamakin ma wai a sai upcoming artist wanda bai taba shiga studio ba yi wakan amma kaman ba dan koyo yi wakan ba mm. to yanzu menene buri ina kake so ka ga kanka a harka ta waka Eh, ina son in ga kaina a sahun jarumai a cikin mawaka na misali especially yan arewa. Mm. Wanda ba wai ko ina waka ba irin sauran mawaka wanda suka fita daga al'adun sa, ina son ga na a sahun mawakan Hausa wanda suke rarrawa kuma suka tsaya a iya al'adarsu ta Hausawa. Mm. Kai ka tsaya iya al'adarka ta Hausawa ce? Eh, gaskiya na tsaya iya al'adata. kuma ba na son fice a wannan ah, zaben. To amma kuma ana ga kamar eh, launin waƙar taka ta yi irin ta zamani. Eh. eh kuma ka ce ka tsaya a iya al'adar ka ta Hausa. Eh to ai abinda da nake nuni da irin al'ada ta ta Hausa idan kika kula ba irin waƙoƙi na ba irin waƙoƙi ba ne wanda za a iya cewa an buga su a club ko kuma wani a ba waƙoƙi ne kamar wanda suna magana da mutane kamar ina magana da mutane ko kuma ina isar da sakuna wanda a tarihin waƙoƙin hausawa duk waƙan da bahaushe zai yi zaki gawanci ana koyon ah, kalamansu da kuma irin abubuwan da suke faɗa sanin waka ce suke kamar kamar sani abin da kike je ke cewa shi yana waka sa kamar wa'azi ne mm. so kun da zai wa'azi ba za a tashi da waka ba amma in ka saurara ki ji akwai abubuwan da yake faɗa wa'anda da za a yi amfani da su sai kaga rayuwa ta inganta ba wai an yi waka bane ne ba gindi ko kuma ba abin da babu manufa a cikin ta To mafi yawan mawaka sukan yi korafin cewa wakan Hausa tana baya idan aka kwatanta da yadda 'yan kudu suke waka. Shin a ganin ka wakokin arewa za su kai ga na kudu a nan kusa kuwa? Ko me yake eh, hadasawa ba sa kaiwa ga? Haka ne, za su iya kaiwa har ma su yi. idan mu namu suka ba mu goyon baya ke samun hausa sukan ce haushi ne bahaushe eh, so eh, ba da naka a buge sai malam bahaushe mm. yawanci abubuwan da yake san yake ganin cewa su wa'annan mawaka na kudu suke ci gaba a yawanci zaki da su yan uwansu ne suke dunguza su kuma ma'ana yanzu idan aka samu biki ko wata harkar da za a kirawo maimakon a kirawo bahaushen eh, mawakin arewa da muna da su mm. sun fi sun fi eh, ra'ayin su je su ɗauko su je su ɗauko mawaka daga kudu wanda wannan sun ga ci baya ne maimakon ka ɗauko na gida ya taru da kai da dole ne in samu mai mawaki ya samu ci gaba ki gashi shi ma ya ɗauko wani ya ɗora shi a wannan sana'a kuma an samu aiki ne. to amma sai ki ga wasu da dama sun je sun ɗauko na waje to su kuma 'yan uwansu idan suka tashi ba za su ɗauko naku ba sai dai su ɗauko 'yan uwansu su kara ɗunguza su gaba to kin ga irin abubuwan da ke kawo mana cikas da ci baya a harkokin waƙa arewa. To waye jigonka a harka ta waka wa ka kalla ka ji ka ya kamata in zama kamar wani ko iki wani. Gaskiya ni ban da wani wanda zan iya ce miki na kalla na ji ina so ya zama wani a kamar yake ka fahimci waƙoƙi na yanayin waƙoƙi na da yake da sauran mawaka. Amma kuma ina da mutane yawwa ina da wanda suke buge ni a cikin mawaka mm. a kan gaskiya alal misali ina matuƙar ƙaunar waƙar alijita sannan ina son waƙar a hamisu breka mm. ta cikin mawaka mun hausa to na ka hop ne ko kuwa eh nawa hip hop ne mm. ina hip hop ina R&B sannan nakan ina da cikin waƙoƙi na ma akwai wanda sun yi bisa da azan rap ce ban san yadda ake kiransa da Hausa ba. Oh, ah, Gambara. yawa gambara to a sake rera mana tunda an ɗan yi hira da yawa a rera mana wata wakar taka wacce ta kwanta maka a rai eh to wakokin da suka kwanta ma a rai inda na fitar sabi shine odul abiyad. odul abiyad. watan farin dutse kenan eh to ai larabci ne odul abiyad, amma kuma ake cewa ake cewa amshinta da sauran baitotanta na hausa ne to a rera mu Ta shi kenan sallama miki raina na sallama miki raina na baki burin zuciya ke ce burina na sha miki alwashi ba ni a duniya ko da mun je lahira بكينك كونا أدلى ما تنخر العين سوما دكسن شهيدا من دائرنك يا دنيا دنكي جبورينا واتهور إن شهيدا دكسن شهيدا wato sai mu taka har aljanna ta je. Eh hadisi ya nuna mana cewa matarka ta aljanna ita ce matarka ta gida ita ce shugaban matarka ta aljanna haka ne. Eh, eh. Wanda aka nuna cewa idan matarka ka mutu ka da kuka aura a duniya ita ce matarka ta aljanna to kin ga ba ƙarya ne ba mm. wannan magana ce wanda hadisi ne ya gaya mana ita shi yasa na amfani da wannan damar nake isar da wannan sako ga to wace shawara gare ka a tambaya ta karshe ga 'yan arewa da kuma abokan mawaka abokan sana'a kan mawaka eh shawara ta ga abokai na mawaka wanda Allah ubangiji ya mana sirri ya samu shi gaba shi ma ya kokari akwai yara wanda suke da fasaha na irin wa'in abubuwa amma ba su da ƙarfi da ya kokari ya taimake su da irin haka ne yan kudu suka fi mu ci gaba wanda idan suka kai wani matsayi su yanzu ba suna suke nema ba suna an riga an riga an samu amma su abin da suke nema kawai ya za a yi daga wani shi ma ya fito saboda babu a tarihin waka babu mawakin da ya ci gaba da shanawa har ah, iya lokacin sa akwai lokacin da za ka kai kuma an gama yayin ka to haka idan ka taimaki wasu sai daga ka zama ah, a matsayin ah, mai gida na wasu inda ka taimaka ba, to in iya shawara ta zama waka sannan kuma shawara ta zama da kika ce da matasa a nemi sana'a ba da da sai waka ba kowa da shigan shi Allah ya bashi ta babu wanda Allah subhanahu ta'ala ya halitta dan talauci hmm. to kar mu jira gwamnati ko ba ya tashi ne da kansa gaskiya shawara ta ke ga matasa. An yi tuya an manta da albasa, ka san al'adar shirin muka yi wa mawaƙi tsiye. Ya yi mana baiti ko ya mana amshi. Yanzu idan muka tsiye ka za ka iya wa VOA baiti ko amshi ko ko za ka sha kayi. A'a ba zan sha kayi ba. Ai abin ba a ka a ciki ba. A jiki yake kuma a jini yake. To bismillah. ta shi kenan BON za a yi wa ko kuma mai tambayar za a yi wa. Eh, ita BA BOA ne. <laughs> BON za a yi wa? Eh. Ta shi kenan. BOA mutu a musa, ku saurari ta akwai ma'ana ita akwai faɗakarwa yan uwa. tan haka so masaurari ta BOA tashar mutu hausa. <laughs> To, na iya cewa an sha da ƙyar a to eh to an kusa sha da kyar din tunda abu ne wanda aka ce an ma da rakiya mm. baka shirya ba <laughs> ai da <laughs> an sha da kyar amma kuma da haka yake a tsiye an sha da kyar tunda ba a ce ba a yaban kai to shi ke sai ya cika shi ba a yaban dan kuturu ko eh ba a yaban dan kuduru sai ya mutu da ya tsuko ya cika shekara 40 to muna godiya <laughs> eh. amma muka su ji ba ruwa na To, madalla muna godiya shafi nawa. yanzu dai ana nan tare da sashen hausa na muryar amurka a cikin shirin yau da gobe har ila yau baraka ba ta nisa ba yanzu kuma za mu ji dalilin fim ɗin ishara daga bakin falalar ɗorayi assalamu alaikum sunana falale dorayi marubuci kuma darakto mai shiryawa sannan mai fitowa ɗaiɗai haka a cikin fina-finai bai ji hankalin ka shirya fim ɗin ishara to fim ɗin ishara kamar tunani ne na falal dorai tare da abokina mustapha na praska ah, su tari mukan yi abubuwa na faɗakar da mutane abin da ya shafi gwamnati da kuma al'umma wanda ana ta korafin cewa har yanzu ba mu yi wani abu da ya shafi abin da ya shafi harkar kidnapping ba wannan ya biyo bayan bayan da muka yi wani shiri na tebur mai shayi mai tsawon minti hudu da irin yadda muka faɗakar da al'umma cewa ba iya shugaba ɗaya za a zauna a sa a gaba a ta magana a kansa ba ya kamata a gane cewa akwai wakilanmu da suke nan arewa inda an ba su makamai amma ba a jin su ne suke da wannan makamu shin arewa ba ta musu bane da su taimaka musu ko kuma iya su da iyalansu za su taimaka to wannan yasa muka dauki salon bari mu zo mu yi wani abu ne to bayan mun je muna zaune muna abin nan sai muka zauna da wata kungiya suke ta a ah, to ita wannan idea ta mata ya kamata mu haɗu tare da mu da ita mu gabatar da wannan abu nan ishara bayan an rubuta shi an gabatar da shi kuma alhamdulillah ya fito kuma kowa ya ga irin yadda ya tasiri akan abubuwan da ake bukata to kashe kamar yadda kuka fim ɗin teburin mai shayi wannan ma domin nusar da mutane ne a lumar kan cewa ba duk laifi ne dogara akan wani kafin ba hmm. shin wannan akan al'umma aka ɗora laifin boko akan wakilan hmm. a shi wannan ba ma bai ma shafi al'umma ba al'umma su ne victim a cikin wani abu ma'ana su ne abin ya shafa mun ɗauki laifin kacokan mun ɗora gwamnati sannan ko mun da kan al'umma cewa mun ɗauki laifin kacokan mun ɗora gwamnati sannan kuma mun ɗauko su al'umma mun nuna musu matsayin da ya kamata tsaya idan masifa ta same su bari ba da misali shi ne a cikin karakter eh, da suke cikin inda ishara za ki ji yadda muka fitar da sakon gwamnati daga bakin kamai da bakin yusuf haruna baban tinubu akan gaza wata da yaudarata da kuma irin yadda ta ki da abin da ya dace ko da tana yi abin ya gaza dalili kullum za ki ji sai dai a shiga a kashe a ɗebi mutane a ci zarafinsu wasu sai sun biya fansa sannan a sake su kuma in an kai kara wajen gwamnatin ba ta iya yin abin da ya kamata mun faɗar da wannan sannan kuma mun nuna cewa gwamnati ba a bukatar kullum ka zage ta in ka ce zagi za ka yi ta hukunci ba zai zama mai kyau ba dalili zagi bai gyara al'umma kuma bai gyara shugaba sannan mun fito mun nuna wa mutane cewa matsalar da aka samu a baya ta boko haram addu'a ce ta tasiri don lokacin babu makami da aka iya tara boko haram da talaka ita da boko haram ya ce bari ya rama abin da take masa da ibiga ibiga ga gwamnati ta kasa masa dole addu'a ya sa a gaba addu'a ta zo ta tasiri yanzu da arewa ko ina boko haram akwai amma yanzu sai dai ka ji ta abu na a barnon a barnon ma san wasu gurare suna cikin daji fadan sa rika noka iske sai dai su shigo su faki ido su gabatar da abin su koma wannan yayi nasara to sai muka ga to wannan gefen su talakawa tun da gwamnati a wannan din ma na su masu eh, tada kayar baya su zo su kwashi mutane sai an biya kuɗin fansa tunda abin yaƙi ci gaba ya baya to kar dai a manta da waccan addu'a da aka yi a baya wadda kuma ita tasiri abin nan mutane kar su ringa guduwa su ringa tsayawa ba wai akwai mutumin da suka ce to in masifa ta yawa ana ta kashe ka dole gudu mu ba ce maka ka a gudu ba ba ce maka kuma kar a tsaya ba abin da muka ce shine waɗanda suka gudu su je su tafiya su amma waɗanda suka rage to su dukufa sa Allah a gaba kuma duk mutumin da ya je wa Allah da bukata zai ga yadda tasirin addu'a take a gurin mutum na fito ni na fito a ɗaya daga cikin malamai uku ne a fim akwai ah, aminu ali baba akwai malam sani salakogi sai kuma ni da na fito a malami na karshe wanda na gabatar da addu'a lokacin da masifar ta yi tasiri ah, wani an taɓa kama wani naku wani da kuka sani ne sau kuka kawai gaskiya halin da arewa ne saboda muwa victim ne ai an kama mutanen mu guda biyu an taba kama alamin buhari an taba kama an taba kai wasu mishin buhari don dan allah ne da shi a kama abokansu to kin ga duk mu ma abu ne sannan kuma dukkaninmu matafiya ne muna ganin irin masifar take faruwa karshen ta kun ga taron lokaci kenan da lokacin da ya kamata ku bar gari da lokacin da ya kamata ku fita gari to dukkaninmu sannan kuma dukkanin abokanmu da suke garuruwan da abubuwan san suke faruwa suna gaya mana sannan akwai babban producer mu ma wanda sai da kan mahaifinsu a zamfara eh, ahmad hashim kuma producer ne babba a kanewu to mahaifinsa ya je gona aka dauke shi sai da suka biya kuɗin fasa to duk abin ya shafe mu yadda ya shafe al'umma ya shafe mu shi sa muka yi hannunka mai sanda akan cewa to ga irin matsayin da muke tunanin mutane su dauka. ta da filin kwalamar mu ba duk da karatowar lokaci ga maimaicin bayani akan tuwon dalayi da wakiliyar sashen hausa binta ibrahim ta taba aiko mana a kwanakin baya daga jihar kaduna jama'a masu barka mu da sake saduwa a bangaren mu na girke da girke a cikin shirin mu na yau da gobe a yau ma muna tare da malama hawa eh, marazain wacce za ta kawo mana wani makulashi shi ma irin nasa na maiduguri malama bismillah me muke da shi yau to assalamu alaikum jama'a yau zan koya muku yadda za mu yi tuwon dalayi daga maiduguri tuwon dalayi wani tuwo ne wanda yake gaskiya ba kowa ya san shi ba tuwon dalayi eh shi da layin gari ne daga gero ake yin shi mhm, ki ce shi sa kuke dangantaka da fulani wajen dukan kuna cin gero kenan <laughs> muna ci sosai ma kuwa so shi tuwon da layi idan kika idan kika nemi garin ki na da layi to kika yi talgenta kika sa a wuta to za ki zauna ne a wurin shi ba za ka tashi ba yanda za a ka tashi ka bar shi saboda in kika bar shi zai yi gudaji a to ai malama kamar kin dan hanzari shi eh. kin ce daga gero ake yin shi ya eh. ake sarrafa shi ne gaskiya wurin sarrafa shi ba kowa ke sarrafa shi ba akwai masu asali su wannan eh, ah, bangare ne daban su suke sarrafa shi sai dai ka siya gari ne gari ne za ka zo kai za ka dama shi to in kai talgen shi to nan fa shi din za ka yi ta juyawa ba sai ka zuba mai wani gari ka tuka shi ba to kenan da kauri ake yin da kaurin shi ake yin shi sosai mm-hmm. so shi yana yi yana kana juya shi ne yana kauri yana ƙara kauri har zai zamo ya zama yayi karfi mm-hmm. so idan ya fara karfi zaka fara zuba mai man gyada ana oh. tuka shi ana dan sa mai man gyada shi tuwon ake sa man eh, gyada eh to man shanu fa ana iya sa a a man gyada to muke sa mai to ana tuka shi ana sa mai man gyada har zai zo ya karfi ya zama tuwo to in ya karfin nan ya zama tuwo za a kwashe shi in an kwashe shi a kwano inda kika san gilashi haka zaki ki kan shi wato yana kyalli yana kyalli miyan mutane na tsinkewa yana kyalli sosai ma To, wannan tuwo kuma akan ci ne wasu ma don daɗin shi wasu ma ba sai sun yi mishi wani miya daban sukan ci da miyan stew. Amma yawanci mu mukan ci shi da miyan ganye, mm. miyan alayyaho haka. Mm. To, miyan yakuwa ne. Yau wa miyan yakuwa mm-hmm. ko miyan egusi. Haka wani lokaci ko miyan gyaɗa duk mukan ci da shi. Mm-hmm. To ana ma miyan nama ko kuwa Ana sawa. Ana ma miyan nama. To irin wannan tuwon ana ba baki? sosai ma muna shirin zuwa Maiduguri nan naga saboda <laughs> to ai ko ki garzaya ya kamata ki garzaya ki zo to tuwo ana ganin shi na ki gaskiya kamata ki garzaya kam ki zo saboda ki ci wannan tuwo zan taho miki da buhu buhun fulani yawa ai ko wani mutanen namu ba ai gwara su zo su ci ko sa ji daɗi su ga yadda ake sarrafa gero ba irin nasu ba sai dai su yi fura su yi dambu To fulani kalubale gare ku <laughs> ga tuwon da layi. To gaskiya tuwon da layi kenan. A kanka ka a sha tuwo. To jama'a abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne za mu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta ni gabatar da shirin Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lathers Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ai hutun ƙarshen mako lafiya.